السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ثلاثة آه، تقص يو ثلاثة ترى غوثا جماد الأولى إجرام زم الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة لحدود أربعين دقيقة من أبو ga الله سبحانه وتعالى da ya ba rayuwar mu kai zuwa ga wannan lokaci kuma allah ya ba mu damar haduwa a masallaci domin karatu cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa wadda a sheikh muhammad nasiruddin al'albani rahimahullah ya wallafa muna karatu a inda yake magana akan wajabcin yin sallan jam'i ga a sallar janaza mana wajibi ne kowa ya fito a taru a yi sallah jama'atan sai dai waɗanda suke da uzuri wanda yake da uzuri wanda bai samu zuwa ba waɗanda suka je sun ɗauke masa amma dai wajibi ne a samun wasu jama'a sun tsaya sun tsaye da sallah idan aka ce rasuwa ya faru idan rasuwa ya ta faru to dole a samu wannan to muna magana a kan wannan matsala mun tsaya a shafi na ɗari da ashirin da biyar za mu tashi gaban karatu inda ya ce wala yi akiru a alama zakarna salatu sahabati على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا لم يؤمهم cewa dole a haɗu a yi jam'i in an yi rasuwa a yi tsalla jama'atan a haɗe ga wanda ya rasu sai yin sallah da sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaiɗaiku bai bata wannan magana ta cewa sai an haɗu an yi jami'i mana bai rusa maganar cewa wajibi ne a haɗu a yi jami'i ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu mutane sun yi sallah gare shi a fuzazan mana ba tare da furada haka suka yi sallah abu ne ba tare da limami ya wuce aka haɗu aka yi jami'i ba idan jama'a suka zo sai su shiga ɗaki inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke kwance idan sun shiga ɗaki kawai kowa sai ya kabbara idan kowa ya kabbara kowa zai yi iya sallansa shi kaɗansa wannan yana yi wannan yana yi wannan yana yi idan sun gama sai kuma su fita su kuma sai su shiga idan sun shiga kuma kowa sallarsa yake yi wato sallan janaza wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa shine aka yi masa wannan to kan wannan ya dau mutane su dauka cewa ba dole bane su yi sallan janaza balma su dauka cewa yin sallah wa mamaci furada shine yake tabbata ko kuma shi ya dace a yi ba saboda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wadda nizarsa kuma cewa wannan wani abu ne wanda yake keɓantacce ga iya shi annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai limanci jama'a a lokacin sannan kuma kowa yakan yi kabbara ya yi sallo ya yi ya yi sallah ya kabbarori da ake na sallan janaza wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa shi kaɗansa yake yi hakan kuma bai sa ya zamanto haka ake bukatan a yi wa wani idan ya rasu ba a wannan wani abu ne wanda yake wanta kaɗai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ha qadiyya khassa saboda ita wannan sallah da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam watan al'amari ce wanda yake keɓantacciya ana wani abu ne wani sha'ani ne wanda yake kawai ya keɓanta ga iya shi annabi sallallahu alaihi wasallam la yudra wajhuha ba a san haƙiƙanin wato fiskar yin hakan ba haka Allah ya sa a yi kuma haka aka yi ba bukatun sai an tsaya an yi abu na bincika saboda annabi sallallahu alaihi wasallam eh, khususiya ce gare shi a yi masa wannan fala ya juzu min ajliha an natruka ma wadaba alaihi sallallahu alaihi wasallam qilata hayatihi al-mubaraka don haka ba za a bar abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi muwazaba ma'ana yake yinsa yau da gobe kullum tsawon rayuwarsa mai albarka gaba ɗaya ya lazunci yin sallar janaza a cikin jami'i duk lokacin da aka sanar da shi an yi rasuwa to yakan sa sabai su tashi sannan kuma yakan jera su sahu-sahu sannan ya wuce gaba a yi sallah wannan shine abin da ya yi ta yi har tsawon rayuwarsa gaba ɗaya to bai taɓa yi wa wani sallah aka yi sallah kamar da shi aka yi masa ana kowa yi sallah daidai ko ba an yi sallah ne wa jama'a gaba ɗaya duk da suka rasu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to ya musu sallah ne tare da jagorantar jama'a cikin jami'i to wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine abunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dimantu a kansa wato tsawon rayuwarsa mai albarka don haka kowa sai zamanto ya ɗau aikin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi al'umma ya kamata ta yi irin aikin da ya yi wajen mu'amalantar wato janaza shine yin sallah jama'atan wato a cikin jami'i la siyama wal qadiyya al mazkura lam eh, eh, bi isnadin sahihin ah, تقوم به الحجة hujja duk da cewa yace أنبتا da aka ambata ta cewa sahabai da duk wanda suka ji labarin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sun shigo sun yi sallah gare shi a afzazan wannan da shine abun da yake mashhurin magana duk wanda zai bayyana haka aka bayyana ba a yi masa sallah jam'i ba amma dai sheikh anan yake cewa duk da cewa ƙawiyan da aka ambata din ta cewa ma'ana kenan an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ku furada ce lamtari bi isnadin sahihin ta ƙun bi hujja bai zo a da isnadi ingantacce wanda za a iya kafa hujja da shi ba amma dai ya shahara kuma haka kusan dukkan da zai yi bayani a yadda aka yi sallawa annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana cewa ba a yi jam'i ba sai dai kawai mutane sun yi ta shiga sannan kuma suka yi masa sallah a ɗaiɗaiku wa in kanat ruyat min tariqin yuqawi eh, min abu yuqawi ba'daha ba'da duk da cewa an rawaito bayanin cewa an shiga an yi masa sallah jama'a suna shiga amma kuma ɗaiɗaiku suke masa sallah wannan hanyoyi da yawa sun zo da wannan bayani to lura da wannan har ya zamanto yi kawai ba abu ha ba ba sashin riwayan yana karfafa sashi saboda yawansu idan idan an ce abu ba a da tabbas wajen ingancinsa amma sai aka samu ya yi ta zuwa ta hanyoyi mai yawa to hanyoyin sukan ƙarfafa juna idan aka tara hanyoyin sai kaga sun zama wani abu mai karfi saboda yawansu abu mai yawa za ka samu yana da tasiri wajen wato ƙara ƙarfi wato saboda haka yawan hanyoyi na rawaito riwayar cewa an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah furada afzaza wato ɗaiɗaiku to wannan yayi nuna yadda su yawan su yake kawai ba abu ha ba ba su yana karfafa sashi wannan kaida a gurin malamai masana isnadi waɗanda suke hukunci akan isnadi wannan shine abin da suka tafi akai to lura da wannan kenan a wannan shine mashhurin zance wanda yake da yawan hanyoyi fa'in amkanar jam'u bainaha وبين ما ذكرنا من هديه صلى الله عليه وسلم في التجميع في الجنازة فيها وإلا فهديه هو المقدم لأنه أثبت وأهدى yace fa in amkanar jam'u in an samu daman hada wato waɗannan zantuka guda biyu cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai ya ginu akai shine tashi yayi jam'i tare da sahabbai idan za a yi sallan janaza wannan shine abin da ya muwazaba ma'ana ya zamanto yau da kullum abin da yake yi kowa ya ce da wannan to maganar cewa kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu da aka zo yi masa sallah dukkan mutane sun masa sallah ba tare da an yi jam'i karkashin limami guda ba ya ce kasancewar babu wani isnadi guda zahiri wanda shine kakkarfa gantacce da yi wannan magana amma samun hanyoyi da yawa wanda suka ambaci wannan abu ya sa tashinsu yana karawa tashi karfi sai ce to fa'il amkanan jam'u wa baina ma zakarna min hadihi sallallahu alaihi wasallam idan har ya iya yiwuwa aka samu daman wato hada tsakanin wannan riwayoyi da aka ambata na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya limanci jama'a lokacin da za a yi masa sallan janaza sannan ko mutane sun yi masa sallah bisa ɗaiɗaiku ku. idan aka yi sa'a ya zama zai yiwu a hada wannan bayanin da kuma bayanin abun da muka ambata a sama kamar yadda ya faɗa min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi tajmi'i fi jinaza fi jinazati fiha wato na cewa abun da yake shiryarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shiryarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abun da ya bari a baya ya gina mutane a kai shi ne yin sallar jam'i ga duwan da ya rasu to idan za a iya haɗa wancan bayanin a ce eh, ya za a yi su haɗu nan yana magana akan yin sallar jam'i ga duwan da ya rasu nan yana magana akan salla ɗaiɗaiku to sai ne kawai za a iya cewa kamar da malamai suka yi ta bayanai cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam kawai kususiya ce gare shi kawai kasul lahu cewa shi kaɗai ne za a iya masa wannan sallah wannan kuma don falalarsa sannan kuma falalar wanda ya yi sallah wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aslan yawanci idan aka ce an haɗu an yi jam'i aka yi sallah ko da sallan janaza idan aka zo aka haɗu gaba ɗaya aka jira sai aka taru sai aka yi sallar jam'i to kawai gaba ɗaya an yi da sallah kenan kowa ya zo ta a an yi riga an yi sallah to amma idan ya zama ba jam'i aka yi ba kowa ya zo ya shiga ya masa sallah in jama'a sun zo su shiga kowa ya masa sallah a karan kansa to zai sa jama'a da yawa su samu sallah dogon da suke shiga su kaɗai suke yin sallah saɓanin a ce an taru gaba ɗaya an yi sallah an jam'i ya ƙare duk wanda suka zo ba samu sallah ba to in eh, sa don an bar shi tun turan litinin eh, ya rasu amma sai talata mutane suna ta zuwa suna sallah, daga garin madina kan ta ko ta ina to har ƙauyuka na gefe gefe da garuwa ruwa na gefe gefe saboda mutum ya zo ya ce ya samu falalar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah idan misali duk mutum a duniya idan yana su in aka samu jama'a da yawa sun masa sallah to falala ne gare shi yawan duk wanda ya je sallar janaza aka taru aka cika ko aka taru ko jama'a da yawa suka yi mutum sallah to za ta ya samu falala amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah to shi wanda ya sallah shi ya samu falala to kaga sabani na mutane don haka shi aka jinkirta sannan kuma aka yi ta yin sallah ɗaiɗaiku don ya zamanto kawai kofa tana buɗe kowa ya zo ya samu damar yin sallah ne su wane masu yi sallah sun fita su wane masu yi sallah sun fita sun fita yana da bambanci a ce a ai an riga an yi sallah an yi da yana ce an riga an yi sallah an yi da to kawai saura a ɗauka a tafi ya e, to amma e, gashi nan jama'a su wane suna zuwa nan su zo sai a ce ku shiga su shiga sai su yi sallah kuma in sun shiga ma ko su nawa ne suka shiga to ɗaiɗaiku haka za su yi sallah za su kabbara kowa yana yin sallar to haka suka yi ta yi don me don su samu falala jama'a da yawa su samu falalan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah to kaga eh, idan wannan shine in an yi jami'in eh, riwayoyin da kuma maganar wato shiryarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake rayu in har yayi mutum sallah to wanda ya rasu ya samu falala domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah daga idan ana tarjaman sahabi wasu lokuta ana ambata cewa ya rasu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma ya masa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam in yawa mutum sallah na farko ba a kirga cikin munafukai musamman tun daga lokacin da ayoyi suka sauko suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam tsayuwa akan kaburburan munafikai da kuma kafirai to bayan waɗannan ayoyi sun sauko kuma in aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ce wani ya rasu kuma ya yarda masa sallah to ne yana nuna cewa wannan mutum ba munafiki bane eh sannan wannan yana nuna cewa kuma mutumin ya samu fallala domin annabi sallallahu alaihi wasallam ne masa sallah eh, wanda bai yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ne masa sallah ana masa kyakkyawan zato to da kai an yi jam'i tsakanin waɗannan eh, hanyoyi ko kuma shirya shiryarwa guda biyu da cewa an masa sallah ɗaiɗaiku da kuma kasancewar a shiryarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya tabbata a kansa a rayuwarsa gaba ɗaya, ita ce wato yin sallah a cikin jami'i, sai ga an samu daman iya hada su sai eh, duk kowaye idan ya rasu banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a yi masa sallah jami'i kuma yi masa sallah jami'i ita ce falala gare shi shi wanda ya rasu kuma dama duk wanda ya rasu abin da ake buri shine a ga cewa an samar masa mafita daga matsala ta hanyar yawaita addu'a gare shi da nema masa gafara da kuma yi masa sallah bayan an tsarkake shi an masa alwala an masa wanka Eh, an gama tsarkake sannan sai a kawo shi ko mutane su yi masa sallah eh, sallan da ake na sallan janaza duka gaba ɗaya kawai eh, addu'o'i ne ake yawaita musamman inda ya fi matsayi a ciki shine yawaita addu'a ta hanyar nema wa mutum gafara idan haka in an haɗa su sai ga cewa falala ce dai kawai ta koma ga mutane gaba ɗaya a sallan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi daidaiku don falala ta samu a sallan jama'a da ake yin jam'i don falala ta samu da su jama'a ne wani shi ne ya ce wa illa fahadi ruhuwar muƙaddam idan an kasa samu yadda za a haɗa waɗannan hanyoyi eh, ko kuma waɗannan abubuwa guda biyu da yin sallah wa annan sallallahu ɗaiɗaiku da kuma lizimtan yin sallan jam'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi idan an samu eh, daman a hada kamar da aka yi bayani a baya in ba a samu damar hadawa ba sai zamanto ma'ana hada hanyoyin hada ayyukan biyu su hadu don ayyuka ne wanda suka kusan su yi karo da juna annabi sallallahu alaihi yana lazimtar sallar jam'i wa kowane wanda ya rasu amma sai ga shi kuma a rasuwarsa sai aka yi sallah ɗaiɗaiku ba a yi jam'i ba kaga sun yi karo da juna abun da jama'a suka yi a rasuwarsa ya yi karo da abun da shi ya saba yi a rasuwar mutane to shi ne ake so a daidaita maganin a daidaita abubuwa guda biyun su haɗu kar wani ya rinka cewa an samu tuka da warware a cikin addinin musulunci wato a yi san yadda za a yi abun su haɗu ya zama to kawai kowanne aka faɗa daga an ce maka ai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu an yi masa sallah ne ɗaiɗaiku jama'a suna shiga kowa yana sallah a karan kansa to sai ka ji cewa eh saboda ai falala ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bar kofa a bude ba ai jam'i aka kare sallan lokaci ɗaya ba zaka aka bar kofa a bude don jama'a da na nesa da na kusa wanda suka samu daman zuwa su rinka yin sallah wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine dalilin da aka yi masa sallah wato ɗaiɗaiku sannan shi kuma ya lizimci yi wa mutane sallah a cikin jama'a ne saboda falala ta koma ga shi wanda yake mamaci din da kuma su waɗanda suka abuna suka yi talla amma musamman shi mamaci mamaci in aka samu mutane da yawa sun halarci sallar janazarsa alama ce ta samun nasara gare shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutane da yawa in suka samu yin sallansa wato sun ci nasara saboda sun yi sa'a sun yi sallah wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa wanda duk eh, mutum arba'in suka yi masa sallah ko kuma suka yi shaida gare shi na alkhairi insha Allah wa Allah zai karbi shaida su eh, shi kenan kaga bayan ya rasu to sai aka samu mutum arba'in sun yi wa mutum addu'a an yi musu ko an yi sahu abuna sahu uku wanda ya kunshi mutane jama'a suka yi wa mutum wanda yake mamaci addu'a ta wannan Allah subhanahu wata'ala yakan ba da ceton wannan mamaci wato ya samu tsallakewa daga wuta zuwa aljanna ko kuma maimakon shiga wuta ya zama ya shiga aljanna saboda mutane sun kai arba'in sun masa addu'a ko kuma sun roƙi Allah Allah ya tsame shi in ma ya kasance wanda ya cancanci wuta ne Allah ya yafe masa ya gafarta masa ya tsame shi daga bala'i zuwa ga rahama to wanne an samu adadin mutane waɗanda suka yawaita faɗan wannan musamman lokacin yin sallah suka faɗa lokacin da suke masa sallah kowa ke addu'a suka suka suka gaya wa Allah subhanahu wataala abin da suke roƙo game da shi to Allah zai ce to tun da har wannan adadin suka rinka nema wa wannan gafara to ya gafarta masa eh, to kaga wannan ya sa abuna an samu shi ya samu falala shi mamaci a ce fa'in sallau alaiha furada saƙaf alfargu wa asimu bitarkin jama'a wallahu alam ce fa'in sallu alaiha furada eh, idan har mutane suka yi sallah akan janaza furada ɗaiɗaiku ba tare da yin sallan jam'i ba to saƙaƙon fardu to farillancin cewa wajibi ne a yi sallah wa wanda ya rasu to in an yi sallah ɗaiɗe ku ba a yi jam'i ba to farillan yin sallan wannan da ya samu saƙaƙon fardu wato in aka ce an yi rasuwa sai mutane suka je amma maimakon su yi jam'i sai ba su yi jam'i ba sai suka ringa masa sallah ɗaya ɗaya to a nan a wajabcin cewa a yi wa mamaci sallah to wannan ya riga ya samu ya faɗi eh, domin sun yi sallah to amma kuma wa asimu sun yi zunubi bitarkin jama'a saboda barin sallan jam'i da suka yi ko da kowa ya masa sallah kuma jama'ar gaba ɗayanta ta wannan gurin ta yi gurbi ta saba wa Allah subhanahu wata'ala saboda ta bar umarnin Allah ta bar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bin umarnin su wajibi ne cikin wannan ibada to a lokacin da aka wayi gari a mutane sun bar yin jam'in ko suka shagaltu da yin sallah amma ba tare da jam'i ba Eh, to sun yi zunubi da haka domin yin jam'i eh, ga wanda ya rasu a yi sallah jam'i jam'an wannan wajibi ne rashin yin jam'i wannan zunubi ne ko da kuwa an yi sallar amma sai ba a yi ta ne jam'i ba to wannan an saba shine wa asimu bi tarkin jama'a mutane sun yi zunubi da sun bar yin sallar jam'i wallahu alam yace wallahu alam wa qala an-nawawi fil majmu yace imam an-nawawi rahimahullah ya faɗi a cikin Littafinsa, sa al-majmu tajuzu salat salatul janazati furada bila wato ya halatta sallar janaza a yi ta ɗaiɗaiku bila babu saɓani cewa in an yi ta ɗaiɗaikun eh ya halatta sallar ta yi amma kuma an saɓa an yi zunubi sallah kan ta yi shi yasa a baya aka ce taqat al fardu eh a ayi sallar ya yi ya faɗi a riga an yi amma fa ba a yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba don haka an yi zunubi an saba wa Allah saboda saboda an bar sallar jami'i a lokacin jana'a ka wajibi ne sallar jami'i ita was sunnatu an tusalla jama'a abin da yake sunna tabbas koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a yi sallah wato a cikin jam'i in za a yi sallar janaza lil ahadithul mashhura fi sahih saboda hadisai waɗanda suke mashuran hadisai sanannu wanda suke sabunan suka yadu a ah, fi sahih a cikin wato abin da ya inganta ko kuma a cikin sahihul bukhari fi zalika a wato cikin abin da ya in abin da ya inganta a cikin wannan hukunci din cewa yin sallah jama'atan shine abin da ake bukata saboda an samu hadisai ingantattu da yawa wanda suke tabbatar da wannan wato fi zalika a cikin wannan sha'ani din ma ijma'il muslimin tare ma da ijma'in musulmai cewa za a yi sallah ne wato jama'atan wannan mala'i musulmai sun yi ijma'i akan wannan sai ce wa aqallu ma warada في انعقاد الجماعة jama'a fiha salasa mafi كارنتين wannan matsalan yana so ya nuna adadin mutum nawa ne matsala ta biyu adadin mutum nawa ne tunda an ce to a sallar janaza sai an yi jam'i to adadin mutum nawa ne za a ce shi ne jama'a shine ce wa qallu ma warada da al-ilaati iqadi al-jama'a fiha salasa. mafi karancin abun da ya aka ya gangaro mana ya tabbata ya fisgo ko ya tizgo mafi karancin abun da za a cewa jama'a a sallar janaza shine a samu mutum uku to bi hadisi abdullahi bin eh, abi talha a cikin hadisin abdullahi bin abi talha eh, cewa anna aba talha ta da'a rasulallah sallallahu alaihi wasallam ila umar bin abi talha hina tufiya fa atahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla alaihi fi manzilihim fa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kana abu talha wara'ahu wa ummu sulaym wara'a abi talha wa lam yakun ma'ahum ghayruhu abun da yake nuni zuwa ga cewa mutum uku su ne akalla mana in dai an samu daga uku kawai shi kenan abu ne aksar kuma shi wannan babu babu adabi iya wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su dama to abin da ake nema kan wato eh, mutum nawa ne waɗanda in sun samu za a ce eh, yanzu za a yi talla shi ne abu na an samu jama'a ya ce an na abu wato cewa abu talha da a rasulallah sallallahu alaihi wasallam ila wani abu abi shi hina turufiya lokacin da ɗansa ɗan abu shi shine umair lokacin da ya rasu abu talha ya je ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umair ya rasu to lokacin da abu talha ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya to a yana tahowa ka sai tafi gidan Abu Talha da ɗan yaro jinjiri a kwance ne gawa Za zaka annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo fa salla alaihi fi manzilihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa wannan yaro sallah yayi wa Umayr sallah fi manzilihim a cikin gida ne a cikin gidansu a nan yi masa sallah fata kaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba wa kana abu talha wara'ahu abu talha radiyallahu anhu shi kuma ya tsaya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ummu sulaim wara'a abi talha ita kuma ummu sulaim ta tsaya a bayan abu tsala walam yakun ma'ahum gairuhun. babu wani tare da su iya mutanen gidan Ka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi baban yaro abu tsala baban umar radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su sai ummu salma radiyallahu anha wannan ke nuna shi abuna eh, sai ummu sulaim yawa ummu sulaim radiyallahu anha wannan ke nuna ashe mata za su iya sallan janaza mata za su iya sallar janaza misali idan an halarto da janaza ko masallaci kuma akwai mata suna salla a masallaci misali akwai bangaren mata akwai bangaren mata ana salla sai aka halarto za a yi sallar janaza to idan mata daga inda suke daga inda suke nan kabbara za su iya tashi su ma su yi kabbaro su yi sallan janaza ya halatta gare su saboda ga hadisi da yake nuna ummu sulaim radiyallahu anha ta tsaya a bayan abi talha abu talha kuma ya tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsaya a gaba da a ce mata ba sa yin sallan janaza ko bai halatta su yi ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce mata wato saboda haka in dai har bukata ta taso kuma ya zamanto babu wata fitina saboda wani tayi da sallar mata din ba wai wajibi bane yawa to idan akwai wani yanayi wanda zai zama fitina idan har mata sun yi abuna ko suka fito don yin sallar janaza ko wani abu to in ba su fito ba kawai shikenan ana lura da eh, abuna malamai suna cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi' dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi' ga abu biyu nan eh, idan an yi wannan za a samu fa'ida amma kuma fa wajen yinsa a samu fa'ida, akwai abun da shi kuma barna ne kafin yin abun da zai zo ga samun fa'ida din to barna ce za a wulga a kanta to a ƙa'ida a gurin Malamin usulun Fik suka ce dar'ul mafasi a toshe barna kan ta shi aka fi so a kan a riki amfani ga barna in ga amfani amma kafin a samu amfanin sai an wulga cikin kan barna to a fasa samun amfanin don a toshe kofar barna shi ne yanzu misali idan mata suka yi sallah din kaga sun samu lada amma kuma in akwai fitina a yanayin da suke rayuwa wani guri to a toshe kofar kar fitinar ta samu shi aka fi son a gabatar a kan ladan da za su samu in sun yi sallah za su samu ladan sun yi sallah amma kuma ko ta barna da ake tsoron ta iya aukuwa sai mutum ya auna kullum dar'ul mafasid على مقدم ala جلب المنافع to toshe ɓarna, ita ce ake gabatarwa a kan rikar amfani wannan ka'ida ce kamar yadda ka'ida ce cewa abdarar zai duk inda ake ciki to a yi kokarin kawar da cuta kawar da cuta wato Eh, ana kawar da ita ta ko ta halin kaka eh, abu ne kar a yadda da cewa wani cuta ce sannan kuma an ganganci a kanta da aka yi akhrajahu hakin hakim menene fasalla wa umar sulaim wara a abi talha umar sulaim ta ta yi salla tana bayan abu tsalla walam yakun ma'ahum ghayru babu wani tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ma gayya ne eh, yanzu ko shi kadai ne ya sallah shi kenan magana ta kare an samu annabi sallallahu kuma wasallam ya yi sallah kamar shi kenan a shigo gidan kuma a ce ya shigo gidan ma ya yi sallah ai magana ta yi to kaga kar wani yanzu abu ne ya ji haka kawai je dan samu mutum biyu a gida ya ce ku bi ni ni ne liman yawwa ce ya buna ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai gayya ne yawwa to kaga eh, abuna idan mutum ya je ce to bari yanzu tunda su kawai ka abar gawan a cikin gida yana zuwa ya zo ya ce abuna eh, kai tsaya a baya ita koma da ta tsaya bayan ka shi kenan magana ta gari ka yi magana ce a yi akwai suna ga hadisin nan ga hadisin ummu a hadisin abu talha radiyallahu anhu ka abu ne wani kai tsaye zai ce to ya kama hujja da wannan hadisin sai zai shi kadai gida kawai ya ce to su biyun su tsaya a bayansa abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka amma kuma ma'ana dai jam'i ya yiwu saboda mutum uku sun yi shi abin da sa ya kawo wannan hadisi kawai don ya nuna ma akalla adadi mafi karancin da za a ce masa jam'i ya faru yawa adadi mafi karancin da idan ya samu suka yi sallah to shi gana mutum uku sun yi sallah to za ce an yi jam'i eh, don haka akallan adadi mafi karancin adadi na jam'i shine mutum uku yayi sama yace akhrajahu al-hakim ah, imam al-hakim ya fito da hadisin mujalladi na daya shafi 365 wa anhu al-baihaqi mujallad ar-rabi' صفحة ثلاثون وواحد وثلاثون إمام البيهقي na هدو شافين ثلاثين زوا ثلاثين لديه da kuma talatin da ɗaya kai ba zuwa ba wa ƙwalar hakim haza sahihun ala sharfi shekai imam al-hakim ya ce wannan hadisi ne ingantacce ala sharfi shekai wa sunnatun fi ibahati salatin nisa'i a alal jana'i ita sannan kuma sunna ce wacce take sabuwa ta zan fi hagara ba cikin halarcin sallan mata akan janaza wa faƙa zahabi imamu zahabi ya yi muwafaka da imamul hakim cikin abin da ya faɗa ya ce wa aqulu ni kuma nake cewa inji Sheikh uh, Muhammad Nasiruddin inna ma huwa ala sharti muslimin wahdahu gaskiya shi wannan hadisin ya zama sahihi ala sharti muslim ba ala sharti ne ba a gurgurun iya bincikensa li'anna fi ta bane a uh, wuzayya saboda akwai ta bane wuzayya wa lam yukharrij lahu al-bukhari illa ta'aliqan imam bukhari bai taba fito masa da wani abu na hadisi ba illa ta'aliqan sai dai ta hanyar sai dai a ce ta'aliq wal hadisu qala al haythami fil mujamma abuna fil majma hadisi abuna kamar da al haythami daga cikin abuna al jarh wa ta'dil yake cewa wannan hadisi yana cikin majima na na alhaisan rawahu tabarani fil kabir imamu tabarani ya rawaito shi fil kabir a littafin sa al-kabir wa rijaluhu rijalus sahih yawa rijalin isnadin hadisin dukan su rijalus sahih wato mutane ne wanda babu wata shakka wajen ingancin sha'anin su وله شاهد من حديث أنس بمعناه yana da shahid abinda ke karfafa shi daga hadisin anas bi ma'anahu wanda zo da A ma'anarsa akhrajahu al-imam ahmad imam ahmad rahimahullah ya fito da shi wa kullama kasura al-jam'u wa kullama kasura al-jam'u kana afdala lil mayyit wa anfa'a ce duk lokacin da jama'a yawansu ya karu to wannan shi ya fi zama wato shi ya fi zama mafi falala da shi wanda ya rasu wa amfa kuma shi ya fi zama abu mai amfani ga wanda ya rasu da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda faɗinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin babu wani wanda zai rasu ko kuma babu wani macece ko gawa su salli alaihi ummatun minal muslimina a yalgauna eh, ya buluguna mi'at kulluhum yashfa'una lahu illa shufi'u fihi saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani mamaci da wato al'ummar musulmai da suka kai adadin mutum ɗari za su masa sallah suna nema masa ceto in ji annabi sallallahu alaihi wasallama illa shufi'u fihi face sai an ba su cetonsa to kaga idan adadi bai zo da yawa ba ba za a samu ɗari daga rabe ba amma idan adadi ya zo da yawa tunan za a samu ɗari abu ne shi sa ake bukatan sanar da mutane da yawa da roƙonsu nema wa mutum gafara da kuma in sun samu halattun janaza in sun samu halattun janaza abu ne za ka yi ganin adadin mutane amma ba su kai yadda ake tsammani ba eh, amma wani kai zafi kuma jama'a alhamdulillah sun cika sosai to gwargwadon yawan jama'a ga wanda ya rasu eh, gurgudun yadda yake samun falala don ba karamin falala ba ne a ce mutane da yawa sun halarci janazar mutum don in ya yi sa'a eh, abunan duka addu'an da suka yi allah wata wata'ala ya karbi addu'o'in su sannan allah subhanahu wata ya karbi nema masa ceto da suka yi shikenan wafi hadisin akar a wani hadisi daban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da eh, hu illa shufi fihi a wani hadisi a wata riwaya ce yace illa gufira lahu fashin sai an gafarta masa duk wani mamaci da mutum ɗari su kai masa sallah suna nema masa wato ceto a gurin Allah subhanahu wataala haka ba zai faru ba face sai an gafarta masa to kaga a yawan jama'a a lokacin janaza wannan falala ne akhrajahu muslim kuma muslim ya kawo wannan hadisi mujalladi na uku shafi na hamsin da uku wannan sa'i mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya da kuma shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu wa turmizi wa sahahu mujalladi na biyu shafi na ɗari da arba'in da uku da ɗari da arba'in da hudu wal bai haƙi da imamu bai shafi na arba'in mujalladi na hudu shafi na talatin wa tsayalifi da a shafi na dubu da biyar da ashirin da shida wa ahmad mujalladi na shida shafi na talatin da biyu da shafi na arba'in da shafi na casa'in da bakwai da shafi na ɗari biyu da talatin da ɗaya walbai haƙi a muna wa amin hadisi من حديث عائشة رضي الله عنها باللفظ الأول ولد حديث عائشة رضي الله عنها باللفظ الأول بلفظ نفركم ورواه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد إمام مسلم ده إمام النسائي ده إمام البيهقي ده أحمد سر رويتوشي مجلدين أكو شافنا الأريبيو ده ستين ده شلاء من حديث عنس daga hadisin anas ibn malik wabna ah, maja eh, da kuma ibn maja da jallabi na daya shafi na 453 min hadisi abi hurairata bil lafzi al akhar shi kuma ya kawo shi da hadisin riwayan abu hurairah radiyallahu anhu da wata da lafazi daban wa isnaduhu sahih ala sharti shaykhain daga isnadin hadisin a sahi wato ingantaccen isnadi ne ala sharfi shekai wato a bisa sharfin imamul bukari da mutum وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مئة إذا كانوا مسلمين أنا إيه غافر تاو كودا ko da kuwa adadin waɗanda suka masa sallah ɗin aqall min mi'a sun yi karanci daga ɗari mana ko da ba su kai ɗari ba za kanu musulmi in dai musulmai ne zalla lam yi tauhidahum tawhidahun lam shay'un min bai gaure da wani abu na shirka ba ko da ba su kai ɗari ba to ana iya gafarta wa wanda ya rasu idan sun masu sallah da kauli sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin muslimin mutu fa ya yaqumu ala janazatihi 40 rajulan babu wani mutum abunan musulmi da zai rasu kuma a samu mutum arba'in sun tsaya ga janazarsa la yushriku na billahi shay'an kuma waɗannan mutane arba'in din ba sa haɗa Allah da wani abu cikin komai illa shafa'ahumullahu fi face sai Allah ya ba su Allah ya ba su cetonsa na addu'an da za su to kaga a wannan riwaya an samu sauki mutum arba'in idan mutum arba'in suka halarci sallar mutum amma na mutane arba'in la yi na billahi shay'an ga ba su haɗa Allah da wani abu ba bokanci ba tsafi ba waye cikin abubuwan duniya da sauransu tsantsan mutane masu tauhidi ke idan mutane masu tauhidi suka haɗu suka yi wa mutum sallah to a iya babuna adadin su inda ya kai arba'in to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ba za ta faru ba face sai in an ba su cetonsa ma'ana allah subhanahu wa ta'ala zai ba su cetonsa saboda matsayi da suke da shi na su ba ka shirka da muslimun wa abu dawud wa bin majawar bai haƙi wa ahmad min hadisi ibn abbas warawa mun abu daga hadisin abu ablagun abbas warawa mun nasa'i wa ahmad imamun nasa'i da ahmad sun rawaito shi min hadisi maimuna ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama wa sanadu wa daga hadisin maimuna ummul mu'minin zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam a sai an yi iftisarinsa mana an taɓaita wa duhu hasan isnadinsa kuma ya kai martaban hasan wa habbu an yasufu wara al-imam ta sufu an so idan an zo yin sallah to waɗanda za su tsaya bayan imam in za a yi sallan janaza a yi sahu uku aƙalla wannan ki nuna in mutane suka zo kar su tsawaita sahu ya zama mutum abu na sahu ɗaya ko sahu biyu a wanda su rage faɗin tsawon ya zama to an samu adadin yawan sahu aƙalla daga uku ya yi sama shi ne ya ce wa yi ta habu an yi sufu wa ra'al imami ta sufufin fasa'ida ko dai mutu abu na sahu uku fasa'ida ya yi sama li hadisain abuna eh li saboda hadisai guda biyu da aka rawaito su haka al lokaci ya shiga ya karu insha Allah za mu tashi al-awwal an abi umamata bi idhnillah ta'ala muna rayu lokaci na gaba الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على وعلى ال ابراهيم انك حميد محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم انك عليكم ورحمه الله ولا الله استغفر أنت لا خير لا خير إلا إذا أنت يا الله استغفر لا تنفعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أكثر أن تكون Ikaman dole ne da auzo kullum jama'a ke daga abin kantar da mawashin ya kan yi a cikin nan. Ikaman in kamar sun kaje kai kawai بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan shi ma muna zuwa kansa insha Allah abuna ya ya ambata abuna har zuwa har su ta'aziyya da sauransu duk insha Allah za a zo kansu sai dai kawai a babin Eh, yanzu yanzu tun da an yi tambaya shine eh, tsarin malamai musamman a malikiya abinda suke ganin shi ne ya fi ne fiskantar da abunan gawan ita ma a fiskantar da ita alƙibla kamar yadda za a kwantar da shi a kabari idan an zo sallan abunan janaza idan hakan bai yiwuwa abunan don ya kalli sama an yi sallah ma a sashen malamai suka ce babu damuwa wallahu ta'ala wani ta ka da na farko da da da da da ولا dukkan waɗanda suka turo suke bukatar bayan Allah su taya su da addu'o'i muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓi addu'o'in waɗanda wadda ya samu karuwa muna fatan Allah ya sanya albarka barakallahu laka fi muhibik wa talwahi ba fi muhibatik wa talwahi ba wa ashir ashiddaha wa zikta birra wadda iyalin suke da juna Allah ya sauke su lafiya ya ba su zuriya ba wadda aka rike masa kudinsa muna fatan Allah ya sa a biya shi kudinsa waɗanda suka rike yin suna da hali Allah ya tilasta su su biya shi kudinsa wanda aka karbi takardunsu da neman aiki allah ba da nasara wanda suke bukatan jari allah ba su jari mai albarka da suke da ba su suka a kansu allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon biya marasa lafiya allah ya ba su lafiya dukanmu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita wanda yake cikin wani hali muna fatan allah ya yi masa ina damuwa ne dukanmu gaba ɗaya wanda duk yake da wata damuwa allah ya yi masa wanda yake da bukata ta alkhairi Allah ya biya masa bukatunsa Allah ka karbi addu'o'in Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka mana kariya da kariya abubuwa da suke faruwa na damuwoyi Allah subhanahu wataala ka kawo mana karshen su a tashin hankali da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali a gurare da dama Allah subhanahu wataala ka kawo karshen su tashin farashin kaya da yawa kunci rayuwa da mafi yawan jama'a suke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ka kawo karshen su innaka sami'un qaribun mujibud da'awa amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin Ala Ali Muhammad kama وعلى آل Ala Ibrahim. باركت على إبراهيم آمين. وعلى ka إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر عوراتنا Amin روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم افتح لهم في قبورهم ونور لهم فيه يا رب العالمين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم صل على اللهم اكرم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تكلف علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك